'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na labarin matasa na ranar Lahadi a nan dakin studio Kalangu. Ni Rakiya rimi ta kuta kullum da gora ta Fanta Shamsu ya kike Fanta? Alhamdulillah gora ya ni ya wajen ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. haka ne gora a wannan lokacin damana dai za mu ji yadda matasan jihar agadis ke taimakon mabiya hanyar koris da telwa wajen tsallake hanya da ruwa da ya cinye a cikin takaitaccen rahoton namu kuma na ranar lahadi za mu kawo kaɗan daga cikin tarihin wata matashiya mai sarrafa mayukan shafawa da dai sauransu daga ƙarshe kuma sai filin wasanni motsa jiki Gwara a jihar Agadez yanzu da damana ta yi nisa ruwan da ke kogin talwa sai karuwa suke yi hakan kuma na baiwa mabiya hanyar wahala wajen tsallake ruwan haka ne gora su kun matasa ta nan ne suka bullo da wata hanyar samun abun koren bakunan su kuda ta hanyar taimaka mabiyan hanyar wajen hutewa anise karim ya yi hira da wasu daga cikin su ga rahoton nashi su wajen ishirin ne matasa da ke wannan aikin na taimakawa masu balaguro fasinja ko masu motoci etarewar kwarin Ibrahim Telwa da ya yanke hanyar biyu wata sana'a mai kawo masu 'yan kudade. a cewar alhassan muhammad wakilin matasan kamar kowace shekara kamar sana muna zawana muna taimaka mutane suna fita wata ta zo irin wadda kan bata da kari hakan ga sai a kashe mu like shafo ma sai mu tura ta har mu kai can bayan ruwa na kuma daga su ne muke sama mun samu aiki gaskiya alhamdulillah nan dai kowa dai yana dan wani abu an samu dai wata biyar haka shida motocin ba damar wucewa fasinja na cikin wahalar ketarewa kuma ya zama masu dole sai sun buƙaci taimakawar matasan tare da basu 'yan daloli a faɗar wani wani Mun sha wuya sosai, mun kusa wa guda da muna ɗari-ɗari, ba mu san muna ƙetarawa ba ne ko kuma mu koma tiro. Gaskiya wannan jidali ne, jika biyu na bada da ha ƙetare da ni zuwa talwal, jika biyu don ƙetare gulbi, ba kowa ba ne ke iya yin shi sai masu hali. Ina tare da ‘yar uwata kuma akwai yara biyar tare da mu, kenan akan maganar wannan gada a barta kawai don ko an buɗe ta ba ta da wani amfani. Bisa tanadin kammalawa na wa'adin wata goma sha hudu kamfanin da ke kula da ayyuka kan ginin gadar talwa ya wajaba ya mayar da aikinsa a kammale ranar 31 ga watan Ogista kamar yadda daraktan ayyukan gine-gine na jihar Agadez Abubakar Buraima ya tabbatar. Gwara har yanzu dangane da damuna a nan babban birnin ya mai yanzu tutar sana'ar sai da lema ce ta ɗauka. Haka ne gora musamman ma babbar kasuwa wato garan marshe inda kuɗin laima kan kai tsakanin 300 zuwa shika bakwai da rabi. Ƙarin bayani da cikin wannan tsokacin wanda Ridwan Abdurrahman mai sai da laima ya yi wa abokiyar aikin hawa Mamman. Idan ana ruwan sama kowa ba son rike kenan dole sai an sayi lema akwai babba karama da matsakaiciya akwai kalar da ke kai jika biyar jika bakwai da rabi akwai waɗanda ake saidawa jika uku jika uku da rabi ƙanana ana iya saida su ɗari uku matsakaita kuma ana saida su jika biyu jika uku jika biyu da rabi idan ba mu cikin damuna ba a samun kasuwa amma cikin damuna mutane suna zuwa su saya su sara wajen mu don su je su sai da masu sari su ne suke saya da yawa muna samun ciniki sosai a damuna ana sayar da fiye da karto guda wani kuma lokacin kasuwar sai dai a hankali eh, Gora kungiyoyin matasa da dama na ƙasa da ma jihohi kan taka rawa ta musamman a cikin tafiyar da rayuwar al'ummominsu. Haka ne Gora abinda Adamu Umar wakilin ƙasa na ma'aikatar Accountability Lab ya ƙara kwatanta muna kenan a cikin wannan tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu olivier asorbavi Eh, euh, Ina ɗaukar ƙungiyoyi kamar ƙungiyar matasa da ke ɓangaren gida na su gano da ya rataya bisa wuyansu na farko shine tattara mutane na su wayar da kansu su ganar da su da sharuɗan demokradiyya kishin ƙasa yaya matasa za su zaɓe 'yan takarar da suka dace yaya matasa za su kasance masu adalci da gaskiya kuma yaya matasa za su shiga a dama da su ta yadda za su kawo tasu gudunmawa ga ci gaban tattalin arziki da na jama'a na yankinsu kuma waɗannan ƙungiyoyi a gaskiya suna da nauyin rakiya komin kamar yadda ita ma komin ya kamata ta rakaye su su ma kuma su rakaye matasa da basu su gane muhimmancin ba da gudunmuwa ba a ci gaban komin ɗinsu. Gwara yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi inda a yau za mu kawo muku labarin wata matashiya mai sarrafa mayukan shafawa na wanke gashi da dai sauransu. Haka ne Gora ta ce tana kokari ta wannan aikin nata ta kawo gudunmuwarta wajen yaƙi da shafe-shafen mayuka masu illata fata. Sunanta Nafisa Umar Faruk ga rahoton da muka haɗa. Nafisa Umar Faruk mai matsakaicin tsawo da haske matashiya ce 'yar Nijar mai kimanin shekaru talatin a duniya ta kammala karatun sadarwa da tallatun a shekarar 2017 bayan ta samu horo sau da dama a kan harkokin gyaran jiki nafisa ta rungumi kasuwancin kayayyakin kula da jiki da take sarrafawa da kanta kayan handmade kamar yadda take kiransu wato waɗanda aka yi da hannu tashin farko tana sarrafa su ne don amfanin kanta saboda ba ta samun kayayyakin da suka dace da fatar ta a kasuwa a yau da alama ta ta safina tana sarrafa kayayyakin na asali irin na gida muna yin kayan wankin gashi sabulu na ruwa man shafawa na jiki da kayayyaki daban daban-daban. Na shiga cikin wannan aikin kayan gyaran jiki ne saboda kamar sauran matasa a da ina fama da matsalar fata. Na so yi amfani da kayayyakin shafe-shafe na kasuwa wanda in ka jima a cikinsu suna da hatsari sosai. Daga nan sai na so yin nawa na kaina. Muna sarrafa kayayyakin ne a gida kamar a gargajiyance yadda kakin nan mu suka yi zaman yi don mu kara haɓakar da su amma a barikance. Ta wani bangare Nafisa ta ce tana yin wannan aiki ne don yaƙi da al'amarin shahe-shahe da ilolin da yake tattare da su. Eh, Akwai kuma wannan yanayin na sauya launin fata da ke ci mini tuwa a ƙwarya. Kuma ina ganin duk mutanen da ke kusa da ni suna shafe-shafe, kuma suna ganin sun fi kyau a hakan. Dan shi na buƙaci fahimtar da mata da suna iya kula da jikinsu ba tare da sun sake launin fatar su ba. Kuma fata mai kyau ba lallai ba sai wadda ke fara. Fati ahmadu na amfani da kayayyakin na Safina tun shekarar 2018 ta kuma ce ba ta taɓa yin bakin cikin amfani da su ba. Kayayyaki ne da ake sarrafa su a gida, kenan in kana amfani da su babu wani tsoron zai iya ta maka jiki a baya ko wani abu kamar haka. Ni dai na gamsu da kayan kwarai da gaske, ba kamar ina fifita ta bane, ni dai kawai na ji daɗin ta ne, ko yaushe suna aiki mai kyau. A bana Nafisa za ta nemi diplomar lisans a fannin ilimin shari'a kuma tana da burin ci gaba da karɓar horo a kan gyaran jiki don inganta kayayyakinta. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Ƙungiyar Chelsea ita ce ta lashe gasar Super Cup ta Turai bayan ta kasa ƙungiyar Villarreal a wajen harbi a raga. a takaice dai gora da ket kungiyar chelsea ta samu ta daga kofin super cup ta nahiyar turai a karo na biyu kenan wannan ce babban nasarar ta farko a cikin wannan kakar gora kamun a fara gasar league da champion haka ne gora kuma an danganta wannan nasarar da dabarar kocin chelsea thomas tuchel ta dora mai tsaron ragar su na biyu a yayin harbi a raga a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa in allah ya yarda za mu zo muku da wasu sabbi.